ka ɗauko halinsa wallahi da ba haka ba ai ka ba mu kunya wallahi hajjatu ai alhaji ne yace rubu da shi kada alhaji mai da mun baki matsoraci ina ga alama kawai tsoron bashir kake wallahi tsoro kuma hajiya tsoro tsoron sa kake ji ba tsoron bashir ba da tuni baka ka taka shi da mota ba ka latse shi mutum bai fika da riga ba ba zai sama barbata shari'ar ko ana ta kallon tv Aje ai kin je na ce miki babu ce ne kika ce Alhaji Halilu ne bugo yana son ganin ki kuma haka kika fita zuwa da kuɗin ba. Yanzu dai ba komai kenan a gidan baka komai ba. Ka je sama ɗaki na ka buɗe jakata ka ɗauki kuɗi ka je restaurant ka siyo min abinci. Ba askirin?

hajiyan nan wata hajiya kuma wata baka ok hajiya sabu ka ce ta shigo ji daɗin samun ki amma. Hakin sa na raɗa musu da na gyara zama. Ni na duba ban ganki ba ai. Ai na zo ɗakin mai gida. Na ne ɗakin mai gidan naki? Eh, to ba yanzu ne ma yi makami na bashi ɗakin ba? Da ai a falo yake kwana. A gaishe ki da ni. Gaskiya yara nan abin tausayi ne wallahi. Dan Allah ki dinga sassauta masa. Shi ne na sama yana ƙasa tashi mu ji sama. je ki sha labari ai in gaya miki labari ne ma jin daɗi. Allah ko? Allah. Labarin da nake cewa zan baki. Eh kin ce labari mai daɗi. Na kunna wuta tsakanin Sadiq da Bashir. kai da Allah ba da wannan kayan zaka fita ba an sai aje a kwabe wannan kayan ko saboda na saya maka su ne dan ka rika yin ado a cikin gida ina kallo ina na abin nan amma kawai sai ka zo kuma na aike ka unguwa kuma sai ka zo kawai ka saka mu waɗannan ka muka ka je ka tube su Allah ne ke ishe ni surutu har yanzu bishiga gaya min zance mai daɗin to albishirin ki kawata wara fari ƙwarya goma in baki labari ina jin ki na hada wuta tsakanin Sadiq da Bashir ikon Allah kuma na tabbatar na tabbata bashir shi zai wasa dukkan tsiya wallahi me kika yi me aka yi da maza wai in ji karya eh? ai sai kin yi kutu kutu kin yi kicin kicin kin bata dangantakar da ke tsakanin alhaji da sadiq na san kin yi wani abu ai da kin bada haushi ma wallahi na'am ah! salamu alaikum jawai na sun yi sannu mansur Uwa saka hula, sa hula. Hula? Za ka baka sa A ce min yawa. ba ka Ina aike shi ne je siyo min abinci. Shinkafa da cif za ka siyo. To, wajen ina mu kullum mota. Ai, idan ka hau mota unguwa zaka kai ni. Ta baka ce ka hau ɗan a caɓa. ragowar canjin da maza kai sauri ka dawo saura ka cire hulan ne Lamin haƙƙin miji haƙƙin miji a dinga tunani fa haƙƙin miji yana nan a sunan malamai ya sunan ki wane da kani suke tare shi kanin yana da kuɗi shi yake wa wan sutura yake ci da shi yake sha da shi wan ba shi da komai saboda gayan ya irin ya haɗa din nan kawai wai ka san me wai kawai da ƙarshe sai ce shi kawai mata kanin yake so me mata kanin eh. bai kyauta wannan gaskiya bai kyauta ba ba shi wannan kuna so shi a muna san ganin shi ya kamata mu shi to ba ni bane wannan matsiyaci ne sadiq da ni kake ne fa bashir ne fa sadiq au dama da ni kake wanda bai ga sadiq bashir ne fa me ne ma ai kai na gama da kai na gama da rayuwarka ne ubanka dinki ne uwarka dinki ne maka dinki na ci da su na sha da su amma ai ba nema ne ba kai kai mun ko wannan an banda dan akuya ne da abin da nake wannan wai bai sani ba wannan rigar ne na dinka amma ba zuwa ne nace kai mun ko kai ka ga dama kai mun amma dai na yi din to kaga ku saurara habibu sani abinda nake so ka gane ko din na ji abin da ka faɗa kuma in kai yaro ne kankani to ni ba yaro bane ina da hankali in kai baka san me kake yi ba daga yanzu duk abin da zaka kaka ka ƙara ambatan iyayena in zaka yi min ni kadai ya tsaya don ni iyayena na san mutuncinsu ko ba haka ba na san mutuncinsu suna da kima a gurina wani abu ne mana matsiyakan ringa abin da masara eh sannu mai daura zanin a kirji ko kuma mai takama da kuɗin larabar ko an to kamfani da za ku yi mun kunci ba ka abin ba ne ba abin da nake jin irin ka dinga neman abu ka rasa gaskiya ba to ba ina ka aje ne hmm? a ina ka aje ni na kasa gane mutunan bai alhaji gashi nan yaron da kake daurewa gindi bashir ya gwabje mana sadiq dan da muke ji da shi a gidan nan shi kenan da guda ɗaya Allah ya mallaka mana a gaban mu amma gashi nan ya doke shi <laughs> wai tsami ma ko da rai ko ba da tsaya kin ga ai ba kuka zaki wai ina shi sadiki. Ina can sun doke shi ba sanadin da yake ciki ba duka kowaye ne mai kawo labarin wanda suka kawo labarin sun tafi sun ce wai daga cacar baki ta hada su da shi da bashir din na sadik din shi ne sai kama sadik da duka an ce yana can a asibiti shi sadik din ba a cikin hankalin shi ba kenan ya yi ajabu na dawa To, Allah zai sa ba shara aka mai ba. Sharri, sharri, ni ce nake masa sharri ko don ban haihu ba. faɗi. Yasa za ki ce mai sharri ko don ban haihu ba. Ya shiga uku a neman goron haihuwa. Yasa na ce ka zo cikin sirri, kar ka zo da uniform kuma ka zo gida. Haka ne. wannan yaro abinda da nake bukata kawai masa kenan alhaji abin da nake so da kai tunda Allah ya sa wannan magana ta zo hannun mu ka bari mu yi bincike domin a statement din da aka kawo mana yaron nan two fighting suka yi kaga babu wani evidence na karfe da yaron da ya fitar a zo a yi masa hukunci na 'yan daba daga baya a zo a fuskanci matsala kaga idan aka yi hukuncin nan da Allah saurara DPO wannan dogon zance bai taso ba ka saurare ni abinda nake so in ja hankalinka da shi yaron nan an riga an kama shi da makami eh? duk mutumin da aka kama da makami ko da kira shi dan fashi da makami ko dan daba ka jefa shege cikin yan daba ko yan fashi da makami a yanke musu hukunci shikenan a harbe shi kowa ya huta ka tsaya kana dogon zance alhaji har yau da ina daɗa jan hankalinka domin bai kamata mu zauna muna mujadala tsakanina da kai ba ina ganin kai babban mutum ne ka bari mu yi bincike abin da yaron nan ya aikata in haka ne sai a yi mahukunci daidai da abin da ya yi ka sa da yasa na ɗauki wannan magana da zafi yaron nan shi kenan nake da shi guda ɗaya kuma a je ana nema a halaka min shi ka ce in saurara ai kuma al'amari na nema ya lalace ya kike nema ka zama wani cakulan ne ne to alhaji an yi hukuncin nan idan gaba ta zo ta yi zafi ni ba ni da abin da zan iya yi a kai kaga babu ciki gaskiya bibiyo alhaji to shi jika ya shi ka tafi dama ai na gayyato ko sauka lafiya to huta lafiya hmm. Ya ya, alhaji zuwa nai, to Allah to annabi. ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka to ka ga dukkan zance bai taso bismillah alhaji ba wannan ci ta kawo ni ba ba maulana zo yi ba da karfi na da komai to menene yawwa alhaji ai na san baka gane ni ba ko wato ni ne mahaifin yaron nan bashir wanda suka yi rigima da ɗan gidanka har ta kai ga hukuma wannan yaron ɗanka ne wanda yasa za a kashe yaron waje na abin ya kai haka to Allah ka yi hakuri na san ka gane ka ne ban ba ai duk wani abu da kari wato wannan yaro ya yi bai ɗauka a ƙasa ba mun riga mun san tsohuwarka ba komai bace zuwa ta tana tallan ga zo galaga raba tunda da ta zo mutuwa babu kuɗin da za a yi mata da kafani kasance aka ɗora kafin iyana ka gafarce na zage ta aka ɗora mata shikenan aka haɗa ta aka kai ta kuma shi tsohon na kuma yi ai gambara zo ina yi ina dan kama ina kashin kasuwa aka rufa masa asiri aka hada shi da malam wannan ya fara biya ma kaunin eh, ruwa dan ara tunda bakaken jahilai ne ku sai ka ce ma ku za ku san komai ba to ba wannan maganar maita da ake cewa kakarka tana kallon rana ta tsaya saboda mai ta ko ta je hutu daga sama ba billahi da gaila ba ku sai ku cinye ba do Allah do annabi kai hakuri ni ba rigama ce ta kawo ni ba wani abu da kake ta faɗa a bare irin waɗannan abubuwa to Allah alaji kai haƙuri to ayi haƙuri ayi haƙuri alaji kai haƙuri to Allah to annabi me ya kaka gidanmu a zuwa ne ne muke bayani akan abin da ya faru bayanin me za ka yi min kai yanzu kana da idan da za ka kalle ni har bayani za ka yi min bayanin me eh kina nufin ni ba kaunar bashir nake ba wallahi ko kusa ba ka ai dume kaunar bashir bayan rake wallahi ƙarya ne zagon ƙasa kake mai nan yanzu duk mai kaunar kamani a rayuwa ba na kaunar shi duniya da lahira saboda baka daga layin mazan da zan saurara kai yanzu har wani namiji ne to ke yanzu in ban da kaddara ma ni na ce din ina son ki billahi lazi ke ba ajina bace amma dai kana so ga shakka ta ko cikin gidanmu na zo taka grass grass ko na zo taka grass eh, ko eh, to shi mu mun yadda da talaucin mu eh. kudin naku na banza na wafi kudin da ba halak bane ba eh. mu mun rike talaucin mu mun san darajar mu wallahi tallahi ai da mu rike irin wannan kudin gwara mun zauna babu wallahi zan auro irin kun ana auren ɗari a yau to a je a auro mana kudin naku na banza ko wannan a je a auro mana cikin wani babu a kwambare jibe kada Allah fuska kamar talakan ya muri Allah ko Allah jibe abin da ya sa na ce in zo nan duk bayanan da kuka yi na gamsu kuma na da amma insha Allah muna da muna da in Allah ya da bashir gobe ma muna sa ran fita in Allah ya za a sake shi to bayan haka zan samu alhaji in yi shi rani ɗaya bayan ɗaya ya gane duk abin da yake ciki wannan abu ba wanda ya haɗa shi wallahi a ina ki gane sai wannan kan matan nan wanda ki ganta fuska a kirin kuma ba sun kuwa banda gulma da munafunci a zuciya ba mu amma mu da Allah muka dogara ba da boka ko malami ko mai tsafa tsafa da shi da duk abin da ta mun dogara da Allah kuma duk abin da ka ce Allah wallahi tallahi kin rage da kin zani ba abin da ta da kin da ba wani abu ne amma ya kawo ko abinci ba ya iya gaskiya ne tsakanin ku da shi ba komai fa wani irin ba komai ma'ana zargin da ake miki gaskiya ne ni fa alhaji fa na ce ban san fa komai fa akan wannan zancen kin ga yau batun nuku nuku turi ta riga ta kare ki gaya mun gaskiya ba na so ki dinga mun goyi to ba shi sai an faɗa gaskiya ba baɗi bayan har ya sabo shi ta ce wani ce ina da ciki dan dai kawai ta ɓata ba shi suna ta ce me ta ce wancan yana cikin ne ta bata a bashir suna ba kuma yadda ta bani magunguna da mai ta ce sawa wai sadika abinci ko zuba mishi a cikin lemu ma'ana idan yi ta ce ki kina da ciki ba shi bane kuma eh babu kowace ta wai zama bata mai to Allah ya fita ni muna can lere ta je ta same ni kuma ga wannan rigingimu da suke faruwa na mm. ta so ta a gaba na ce ta zo ga miciji ba a nuna ja mm. wanda a yi ta duk ta kare to yanzu kin ga ke nan gaba kya kara yanzu duk wanda ta kara miki irin wannan ki je a haƙa rami gashi nan kin je kin fada ko ba kuma kin janyo kanki bakin jini shi yasa fa na ce alhaji kar ya saurin yanke hukunci akan wannan magana yayi bincike akai tukunna yanzu ina ja sabon a kirauta a'a Musa kar kira wuta ka bari idan Alhaji ya zo ya yanke hukunci da kansa wallahi Alhaji Musa tana rantsi maka ga dai kai abokin Alhaji ba hmm. abin da ba abin da zai goyi maka hmm. abin da matar da take kulla a gidan nan idan a ci zan dinga tona wallahi ba zaman lafiya kullum sai an yi tashi kina gaya masa musamman ma kansa sadiki to ni ka gane ba na son abin da zai dinga zuwa ku tsotso mu kullum ba kwanciyar hankali an ce rigima an san farko wasan ba san karshen hmm, shi yasa duk wani abu nake rufewa kin kin ga shi ya yar wasu ci kuma a gaban ki abin da kin ji abin ta faɗa zan je yanzu neme shi a waya zan sanar da shi abin da ya faru dan yanzu ke ki mu shaida ki maimaita masa abin da ta maimaita Allah ɗaya gari bambam. Kamfanin Sarauniya Films na sanar da jama'a masoyanta cewa ta shirya wani sabon shiri mai taken Sirace. Sirace fim ne da ke cike da al'adun Hausa Fulani. kai har ma da maciya buratusku kowa ya bar gida gida ya bar shi inda wani ya rawa aka bashi shi kuɗi in wani ya yi sai ya sha kayi sarauniya films fam dubu siraɗin yaro taho ke nuna kaunar ki ga daga adan ke na tsammani. Haba gunsi, tsofai tsofai da ke, hmm? kina girma kina cin ƙasa, in ban da jahilci, ka ce ba za ka nemi abu a wajen Allah ba sai a wajen boka, ai duk wanda yake zuwa wajen boka jahili ne. Daki yaki zo kar ki wuce. menene hmm. daɗe wannan shi ake kira allah ya raya kina fara amfani da shi haihuwa sai dai ki ce ya isa haka na iye hmm. banza ja kamar mutum ya yaudare mu mu muna kallon shi kamar banza don haka mun ba mai cewa komai da sanin zai gane ni kaza wai shin yaya sunan wannan mai ci goge bakin ta kaza to yau dai wata hali ya zama kaza kai ne bai bai bai bai ni ne bai bai to bai bai ta ci uwa ta ta mutanen banza mutanen wasu sarki na rike da ku hannu biyu-biyu kuna cin dunduniyarsa ba ce? Eh ita ce. Hmm, ai manya. A'a amma wallahi ban san cewa baki da kashin arziki ba. Wallahi da kika makale wannan dan talakawan Bashir. Yanzu ga dana Sadiq yana masifar sanki amma kika kishi. Wallahi baki da kashin arziki. Ki dube shi dan mai kuɗi Sadiq. Jikan mai kuɗi. Ke kuma awa. Ni a uwar Sadiq. A ban ga kama ba. Dan shi fari tas ne ke ko baka kirin kike. Yeee! kin ga yana rashin mutunci tabbas to bari mu baki labari shi bashir din da kike ji da shi yana can mun sa an kulle shi yana police station kuma yana jiran hukuncin kisa ta Allah ba ta ku ba amma ni dai bazan so dan ku ba ko kuma in ce dan kalan dangi dan na san baki haihuwa na ji labarin baki haihuwa Ya ki ki ci abinci ki katan kashi Shi kenan abinki mijinki ma yake zaune da ke ashe baki da mutunci tabbas ni ba zan ma gane ba mace ce ke ko namiji dan ba ta haihuwa ban san matsayina da ke ba Allah ya isa tsakanina da ke Allah ya isa tsakanina da ke Allah ya isa da ke ki dan Allah kuma idan kuɗi na na amfani a ƙasar nan sai nayi maganin to dan Allah da kudin ki duba kafata zuwa kwakwalwa ta ki sa a daure ni mara mutunci salli ala sayyidina muhammadin wa sallama ala sayyidina muhammadin Allah ka kiyamu da kiyawar ka Allah kare mu da karewar ka ubangiji Allah ka samu cika da imani Allah ka samu ga annabi Muhammad madam hmm? barka dai salamu alaikum lafiya lau lafiya lau ya al'amura madallah ya yara kuma alhamdulillah madallah wallahi yanzu da na dawo hmm. na samu labarin abin da ya faru tsakanin ka da Alhaji ba sai na garshen kyautawa ta yawa shi sa na biyo domin na baka hakuri a kan ne. a ah, ba komai wallahi wannan abu ne na yara eh gaskiya gaskiya ba haka ba saboda a nan suke ta yawo yawace yawacen su kuma kowa ya ga bashir da sadiq ya san shi kowa ya ga sadiq da bashir ya san shi kuma shi sadiq faɗin abubuwan da bai mana a gidan na alheri ba kuma sabani ne aka samu wanda tsakanin harshe da haƙori ma na samu mm, eh, saboda haka duk wannan lamari idan an kai zuciya nesa ba abu ne na tashin hankali ba mm, sau ɗari baya wuce ranar sa magana ce ta sa in sa a tsakanin su ne nake so da Allah da annabi bayan matakin da aka ɗauka da Allah da annabi kai haƙuri ni na ji daɗi da wadda ka sa an yi fitar da taushe haka wallahi magana nan mm. manta sunan ka nake yi malam alhaji musa don allah don annabi wannan magana ni idan a bangare na ne a daina ta na yafi na yafi ba komai wallahi kuma abinda isa ka ga na yi rawa na yi tsaki a cikin wannan magana hmm, ko ba haka ba hmm. da abin bai kai ga hukuma ba hmm. wallahi ba ruwa na san magana ce ta yara to amma abu ya kai ga hukuma an ce yaro mai yiwa ma har bai shi za a yi ah, ana cajin sa da laifin kisan kai in Allah da kawai magana hannuna ni na san abin da matakin da zan dauka kai ba ta kai ga kisa ba yanzu ba wajen alibar in zan tafi eh, kuma wannan yaro zan kada in ci amana dan amana ne a wajena dan amana eh, kamar amana kuma bashir wato labarin bashir al'amari ne mai girma mai ban tsoro mai kuma ban al'ajabi ba na mantawa wata rana kaɗan daga cikin abin da isa na gaya maka wannan yaro cutar shi ne wani yau yanzu za ka iya samar da wata shaida wanda zai kamsar da kai kan kama da kuma wani idan ne da wani al'amari ƙwarai kuwa domin kuwa na tsince shi da wani irin gwado wanda ake lullube 'ya'yan masu hali daga gani duk inda wannan yaro ya fito ba gidan banza ba ne in ba masarauta ba sai wani katafaren mai kudin bari ka gani a dan malam ya uba ne na cikinsa dan sun tuwa ne to kuma ya rike amana bismillahi rabbil alamin alhamdulillah Allah ya sa abin da muka je mu dauka a daidai to ka gani wannan a wuyansa ba ka gani azurfa ce wannan kuma haka dai aka yi masa kamar mayafi haka aka tsallake jikinsa da shi mala yawo da wannan kananci bashir ƙwarin kuwa mai ɗaki na ba yanda ba ta ba akan lallai wannan yaro mu kai shi ko da gidan marayu ne na ce a'a inda allah mu bai ba mu ɗa namiji ba ya kamata mu riƙe shi idan mun ji ana cikiya na aika gari gari kullum na buɗe rediyo su saurari labarai amma ce abinci ana cikiya yaro ba yau, madalla na gode, ina neman wata alfama wurinka. Kamar ta ne. Ka bani wannan abin da wasu. ban gane ba dan manzon Allah sallallahu alaihi ka bani wannan abin da su sauran bayani ni kuma na sake dawo wurin ka to yanzu amana wannan kaya yanzu ba zan iya da komai ba to na rike maka wannan amana to shikenan yau na gode to Allah ya saka da madalla to ko wani taimakon zai mun akan yaron nan ya samu ya fito Allahu akbar to Allah kai ne Allah Allah ka sa wannan mutum ya dawo man da wannan abu ko kuma da wata kyakkyawar hujja ta fitar da wannan yaro Allah ka taimake mu Allah ka taimaki addinin musulunci Alai Musa ne Allah. Alai ban ina nan? Allah ya gaya wasu Alai Musa ne. Na gaya maka aiki yake yi. Ba zai samu magana da kai ba. hello hello wasu wasu ta san dalilin sake son ganzu kuwa nan ga fita cikin mota waye ne da wani mutum ne mai shegen na cin tsira tun ran nan yake ta waya a gidan nan yana son waye magana da kai ko ka sama masa aiki ko ciro ki ne ya manta ma sunan shi Wannan da yawa da wahala take to a ƙarshen ta yanzu na fita kuma je mu <laughs> haɗu haka ake ta fama a gida a ofis a hanya mutane kowa da lalurorinsa Allah zai yi ba mu dace ba ba mu da Salamu alaikum. Salamu alaikum. Musa kamar yaki. Ya yi haka ne. Na gajiya. Madalla. hawa ya magana na magana magana iska a kan ah, me ka magana ce ne ta roba ko ni bukata ta kawai na harbe su kowa ya huta a harbe shi Alayi Ibrahim wannan bakin ne da kai aka sai ka kashe sai da kai kasar akan me za shi akan me to me kake ganin za a yi ba hakan ba alai bayan ka ajiye ilimin ka ajiye malakanka za ka yi tarihi burin gaya maka bashir ba dan malam ya uba ne ba dan malam ya uba ne da kwadan malam ya uba ke su dan waye dan ka ne na cikin ka to amma kai wani irin zance kake yi mhm. mutumin da ya bata shekara ashirin da suka wuce yana mhm. jariri ba a san shi ba mhm. ba a gan shi ba ba a ji labarin ba kuma yanzu dan kawai kana so na kura ka zo min da wani zancen banza bata mutuwa ne an gaya maka dan ya mutu ya mutu to bari tabbatar maka da ku zama da yawo nake shi ne yake kira da shi ne fasa, ka gane wannan abin malam yawo ya tabbatar min ba shi ya haifi bashir ba shi ya tsinci bashir bashir ɗanka ne in ka gane wannan abin ya amarya amin na ya mazo ko eh gaskiya ni kai na gangan ba irin fushin da bace ba amma ka to bari mu da to ka gane wannan to to guda biyu na siyo to da sai kamata ni tafiyar da muka je umara ni na manta ban so koyo mata koyo ba sai wannan to kaga <laughs> yara wannan da kanka ya kamata ka je ka kai mata wallahi ban je kai na ba wallahi ka zaka ni rigima da wallahi ka dama zuciyar mai tsimma wai aka ce a kusa take wallahi da kayya da gaisu ka biyo ji to wani ji to wannan shine gifin amma ba design ne mai kyau wallahi eh wallahi ake ba ka buga waya biyo eh, eh, magana a dakatar da to amma nemo waya nemo waya ali ibrahim magana kuma ba ta zo ba kula ana shi kusa yanzu a waya police station an bar gini ta ranzami abin da ka ce a yi maka an riga a yi an sa yaran a cikin kamar yadda ka ambata cewar a sashi a cikin hukuncin da za a yanda ba mun riga mun rubuta takarda mun magana yanzu ta bar hannun mu tana yana hannun kwamishina a kwale hmm? ai yanzu taimakon da za a yi zai mana ka haɗa mu da wanda zai wajen kwamishina yan sanda eh to ai yanzu ba za ka samu damar ganin kwamishina a taimaka yin labaje ba zai yiwu ba eh to sai dai ku yi haƙuri sai dai gobe ku dawo ku dawo bayan goma da safe illa ba za a kai mu eh za a kai ku ba mu i'm sorry ko kun yi lati illa bai domin na riga na saka hannu a fayil ɗinsa tintin wanda ina zaton ma yanzu tun an riga an harbe su wallahi sun matallahi wallahi sun matallahi wannan yaro in ya taba fashi da makami Allah ya tsine mana albarka bai taba fashi ba wallahi wallahi yanzu eh. ba dogon magana ke so ba ku tashi ku fita ku ba lokaci wallahi yalla ka fahimta ko dan Allah to to to to dan kan magana da yake ce look in ku zauna to ai yau ne ku zo kuna ta wani tsugula min ana abin da nake so da ku mu a iyaka binciken da muka yi gaba daya mun gane cewa yaron nan ba kirmar ba kai da ganin sa. kasan cewa ba kalmar ba ne saboda haka a cikin iyakar binciken da muka yi ni da kira na tashi daga cikin dare na je na ga wannan yaran saboda haka ba dan Allah ya sa muna yin abin ma tsare ba da kuma hankali da tuni yaran nan harbe shi bisa yaran abin da kai Alhaji kaje kana faɗa to da haka ji Hausawa suna cewa saurin fushi shi ke kada na yaran nan koda ya fita ka'ida ne dole kai ka nemi gafararsa kuma yaron nan zai zama discharge to alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ba abinda za mu ce sai godiya do Allah do annabi mu tare mu yafi juna mu gaba daya sadiq irin tonan sililin da ya faru a game da al'amarinka da wannan yarinya to Allah a gabarce mu a yi haƙuri kai kana da gaskiya mu ma muna da gaskiya saboda alƙawari ne ba za mu canja ba hajiya abin daga Allah ne yaya za mu yi da wannan al'amari wallahi daga Allah ne abu kai yake yanzu dai tunda ubangiji ya nuna mana haka zai su tafi can aji a yi bikin ko eh, sun da alhaji ba zai ki ba eh. da ma a mafarki allah ya nuna mun eh, an nuna bare zahiri ma an nuna na a mafarki allah ya nuna mun kai mai arziki ne kuwa kina mafarkin kuɗi ba saboda biki shi ne manga ajiya ajiya wannan shine ankon bikin eh na ganaki na wallahi na ganaki yaro na gana ta eh, kwarai kuwa na gana ki na gana ki <laughs> ai na an yana tafe wannan zan wai da ko wannan komai sai an nuna hali abadu Allah abu gashi a rabe wannan din na gani ya fi ruwan mata ko a ka yanzu ka sa kala abin da zamani ya zo a yi shi na yi wa alhaji magana gidan naku yanda yake eh? ya ce a samu a cikin gidaje a baku gida guda ɗaya ko mata

hajiya sabo. Gaskiya irin abubuwan da na shuka a rayuwata ina nadamar su yanzu. Ki duba fa duk matan da Alhaji ya auro a gidan nan. Duk ni ce sanadiyar fita su ba da hakkin su ba. Ladidi, ni ce sanadin da na ɗauki ɗan Alhaji tun yana jariri na wurgar da shi ta katanga. Aka neme shi aka rasa. har yau ba a gane ne mai ba in ban da yanzu zillumin abin da ke ci na zo nake ta gaya muku kan ku sani ba hmm. hajiya ina jin dai abin nan dai a jinin mai yake kai hm. ran nan ba ina koma gida wai sai na tudda mansur tare da yata zuba da suna zance ba wai san ta yake in gaya miki na fatattaki ke shi ne mishi kata kata to yanzu dai ya min kat ya kwashe min komai da komai na da kika sani ya gudu to an yi hakun sa jikin ta la'asa ya haka yi wannan nake baku labari mijin da na aura na cikon bakwai ran da aka daura aure ya saken ba? Kwarin da Ai tun da kana gaya miki na rasa mashin shi ne. Kinga, na je gidan malamin a banza. Na je gidan bokayen a banza. Na je gidan yan borin a banza. Gidan matsubatan a banza ke duk dai ilahirin nahiyar kasar mm, jamhuriyar nan ta kasar mu Najeriya. Na karaɗe ta na zagaye duk wurin wanda na je in mai buga ƙasa ne ya buga sai ya ce ban ga mijinki ba. in malami ne wannan istihara ya ja tarbi ce ban ga mijinki ba kwata kwata dai yanzu an ce dai ba a hango mijina a duniyar nan ta maliki yau mijin ba kun nan duk kun sarbi da abin da kuka yi ne a'a a ba hajiya ai ba ma tabbata bace ai yanzu ma nikin ga kin sarar da zaki tafi a cikin ba duniyar nike kuma da cin da ake wallahi hajiya ai yanzu miji zan samu ne aure kuma idan ne auren ma ni kwata kwata ko kofar gida ba zan leko ba kin ga ki sabi da ki bar ki san annabi ya faku ni kare ne na kare kare ne mai kyau yake haushi yana haushin daɗi ana zaune ƙalau da Allah haba ke wallahi ke kin fara daɗi haushin wallahi da Allah ke kai wasan banza da Allah ke ne sa hajiya ke kare ne a hajiya hajiya hajiya hajiya wallahi ce na shiga hajiya kare ne ina wani rito kin gashi na kare a ina hajiya tashi na kore mata alhaji ke ni na kore ta da alhaji yi kafin a aure ki oh, wallahi da bi na sin kare kare zo ke so Allah ne na kare ke da na sace bashir yana jariri bashir ga uwanka haka ne zumunci a tsakanin hmm? kar ku taɓa yarda wani abu mai kama da saɓani shiga tsakaninku har magana ta fita waje wani mahaici na san an ce harshe da haƙoƙi ma akan saba to wani abu ne na rayuwa ba ku amma kar ku yadda ko da wasa a ce wani abu ya faru na saɓani har wani ya ji a waje hmm? kuma kai bashir to kokari ka bi shi sau da kafa saboda za ka koyi al'amura da yawa na harkar kasuwa abin da ya shafi harkokinmu da waɗanda muka biya kaya bashi hmm, da sauransu duk shi ya riga ya shi zai ɗauke ka ku lalle ka wani shi kai kuma ribar ya girma a hannun malami saboda haka na san cewa ya san ƙauli ya san ba'adi ka bi shi domin ka koya abin da ya shafi aji hmm? ko wani abu ne bashir sai a karasa to madalla Allah ya ce maka Allah ya muka albarka Bashir. Sadiq. Dama an ce komi na duniya mai wucewa ne. Komi farko yana da ƙarshe. gashi dai duk abubuwan da ya riga ya faru yau an gane da kai sadi da bashir cikin ku daya uwa ɗaya uba ɗaya kuma ba wasa ba ne don haka mu haƙurci mu wadaci duk abin da mutum ya koyi a duniya to sai ka ga bari mm, ai Thank Ummi. Ah, ya daga kina dariya? Ba komai. To, yanzu abu Alhaji ya riga ya ce, Insha Allah rabbi idan ya dawo. Hudun nan gaba ɗaya za a yi bikin ku. Kuma wannan hajiya ita ma da take da mugun halinta. amma kuma ba za mu yi mata fatan mugun abu ba sai mai ma irin wannan hali ubangiji Allah shirye shi ko kuma ubangijin Allah sa an yi aure na Allah ba ku zaman lafiya dau shinkafa ta tsotse ta dau shinkafa ta tsotse ta dau shinkafa ta tsotse ta dau shinkafa ta tsotse ta ta 都结婚。